taken bikin na bana dai shine samun yanci na yada labarai a matsayin daya daga cikin yancin bil'adama sai kuma kare yan jaridu wajen gudanar da ayyukansu ba tare da sa musu takunkumi ba sai na uku tabbatar da su a lokutan aikinsu musamman ma dai yan jaridu da ke amfani da kafofin sadarwa na zamani da kuma wanda aka sani a can baya irin su rediyo da talabijin da kuma jaridu a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban kimin ya yi kira ga gwamnatoci da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa da su tashi tsaye wajen ba da 'yanci tare da ba da kariya ga kafofin yada labarai da kuma ma'aikatan jarida yana mai cewa idan aka gaza ta wannan fuska to ko shakka babu an gaza wajen ba da 'yancin da bil'adama yake da shi wajen sanin abin da ke kai ya komo ta haka ne kawai in ji shi za a gudanar da aiki kafaɗa da kafaɗa. domin ci gaban al'ummar duniya baki daya shi ma a bangarensa a hirar da na yi da shi domin bikin wannan rana farfesa raf akin faloye shugaban sashen koyon aikin jarida na jami'ar Lagos ya bayyana cewa absolutely democratic absolutely on african absolutely professional for any country to want to gang the press ya ce ko shakka babu ya saba wa tsari irin na demokradiyya ya saba wa al'adunmu na afirka kuma ya saba wa aiki irin na jarida ga duk wata gwamnati a duniya ta dauki matakai na takurawa 'yan jarida domin kowa 'yan jarida. jaridu su ne masu gani su faɗi tare kuma da rike amana na al'umma na ganin cewa ba musguna ma wani ba saboda haka ina ganin ya kamata 'yan siyasa su gane cewa shi dan jarida mai gani ne ya faɗi ita kuwa gwamnati ko 'yan siyasa masu san a yi rufa-rufa ne to kawo kuwa za a samu saɓani kenan idan tafiya ta yi tafiya. So it is uh, important for the politicians to understand that journalists all over the world are partners. To koya 'yan jaridu a Najeriya ke gudanar da ayyukansu, Mr. Mike Enyi Moses babban edita ne a jaridar Business Day da ke nan birnin Lagos, kuma ya bayyana cewa. We have the Freedom of Information Act which gives every citizen, not just the media. As long as you're Nigerian, you have right to ask. Ya ce yanzu haka akwai doka na sanin bayanan gwamnati, amma kuma bisa ga dukkan alamu ba duka 'yan jaridun ne ke amfani da wannan dama ba. Kai hasali ma banda 'yan jaridu su kansu al'umma gari ya kamata a ce suna amfani da wannan doka domin sanin bayanai na gwamnati da ya shafe su. Sai dai kuma ga waɗanda ma suka nemi sanin wannan bayani ana samun turjiya daga bangaren gwamnati. To kaga akwai matsala kenan. gwamnatin najeriya dai ta bayyana najeriya a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da 'yan jaridu ke walawa kamar da tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na najeriya kuma yanzu haka kwamishinan yaɗa labarai na jihar kano comrade muhammad garba ya shaida mani Ko a sakonsa domin bikin wannan rana ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad ya jaddada kudurin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na ci gaba da ba da haɗin kai ga 'yan jaridu tare kuma da kare haƙoƙinsu domin gudanar da aiki bil haƙƙi da gaskiya babin yusuf murai amurka daga lagos